Social media duniyar matasa, miya da alkhairi karmiya da zamba. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. Sannan mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke taɓo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. suna na hima Abdulra'uf jagorar shirin. Maza da Madalla. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun ji ƙarin bayani akan ginshikan taswirar da ma'aikatar sadarwa da tattalin arzikin fasahar zamani ta fitar don cimma kudirin bunƙasa fannin a cikin tattaunawar mu da babban daraktan NITDA, Dr. Kashifu Inuwa Abdullahi. A cikin shirin na wannan mako, za mu dora inda muka tsaya, musamman ma bayani akan ginshiki na ƙarshe cikin biyar da ma'aikatar sadarwa ta fitar don kawo ci gaba mai ɗorewa a fannin kamar da za ku ji daga bakin Dr. Kashifu. So ginshiki na biyar kuma na ƙarshe shine trade ya za a bunƙasa harkar cinikayya na fasahar zamani. Kamar shi minista yana magana ya za a yi Najeriya ta zama global talent net exporter. Fitarwa ba wai sai an fita su physically ba, kamar za ka iya zama a Najeriya kana aiki remotely. So wannan ma hanya ce da Najeriya babban resource da ya fi kowanne shine kwakwalwarmu da yawanmu da ake ga najeriya muna da matasa da yawa sannan kuma muna da kwakwalwa in kika ga harkar kamar wasan kwallon kafa da wasanni da yawa 'yan najeriya suna kokari sosai harkar wake-wake da fim 'yan najeriya suna kokari sosai to don haka in muka samar da abubuwan da su taimaka ta harkar fasahar zamani kamar yadda suka yi kokari a wa'annan hanyoyin haka ta hanyar fasahar zamani 'yan najeriya za su yi wannan kokarin so wannan zai taimaka wajen sama mutane aikin yi kuma zai taimaka wajen bunƙasa tattalin arziki ga baki ɗaya saboda a duniya yanzu an tabbatar ba abin da ya fi taimakawa wajen bunƙasa tattalin arziki da ya wuce harkar fasahar zamani to waɗanne dabaru karga kun tanada wajen cimma nasarar aiwatar da tsare-tsaren taswirar nan biyar hanyar da muke so mu bi shine abin da muke so za mu creating ecosystem kamar learning community to idan aka zo a cikin application da muka fitar akwai abu hudu da muke nema muna son wa'anda suke so su koyi karatun su kansu su yi apply sannan muna son wanda za su yi horaswa su ma su yi apply saboda horas wannan muna so mu yi a nigeria ne duka 36 state da fct don haka muna son a kowace state kuma a ce a kowace lokaci kan gwamnati akwai wanda zai iya horas wannan kuma akwai gunda za ka je ka sami na'ura mai kwakwalwa ka yi amfani da ita sannan na uku muna son partners partners muna son daga local government state government duka su iya zama partners muna son multinationals development organisations, eh, organizations muna son big tech yawa kamar ihis wannan kamfanin da yake taimakawa kamfanin wayoyi yi sun riga sun ce za su ba da biliyan ɗaya saboda a yi wannan abu akwai kamar su wema bank su ma sun ce za su ba da kuɗi wanda har mai girma mataimakin shugaban ƙasa ya yi launching ɗin wannan abin da eh, na digital literacy da ba su ba so a ciki muna son a sami irin waɗannan da yawa kama akwai state governments da suka zo suka nuna sha'awar su ma suna so su zama cikin wanda yawa kamar eh, subquartet state sun zo jigawa sun nuna sha'awarsu kano state ma sun nuna sha'awarsu alas mun haɗu da gwamnan katsina shi ma ya nuna sha'awarsu suna so su zo su shiga a dama da su sai na hudu akwai kamfaninnika da su aikinsu za su zakulo mai fasaha su haɗa shi da mai neman ya ɗauke mai fasaha aiki su kuma akwai waɗanda za su yi a cikin najeriya akwai wanda za su yi ma har ƙasashen turai kana da fasahar ka iya za su wa mutum gwaji in ya ci za su sama mutum aikin yi. Na'am, waɗanne ababe za ku fi ba wa fifiko daga yanzu? To, duka abin da mu sa a gaba shine wannan taswirar da mai girma minista ya fitar da shi. Daga nan kuma za mu ƙara ci gaba da ayyukanmu da muke yi wasu kamar na samar da cibiyoyi na fasahar zamani a ƙasa. Saboda kamar yanzu Nidda ta samar da sama da dubu ɗaya da ɗari biyu a Najeriya. Amma akwai guraren da har yanzu ba su da shi. Sannan akwai yadda muke so mu gina manya-manyan cibiyoyi wanda su kuma za su zama wani dandali da masu fasaha zamani da masu sa hannun jari za su rinka haɗuwa su tattauna su ga fasahar zamani in ta yi a sa hannun jari. So muna son shi ma wannan za mu gina a kowace state a samu guda ɗaya. Sannan muna son mu samar da da abin da ake kira technology development zones su ya wuce dai cibiyar haɗaka a samu da jami'o'i da kamfaninnika da masu fasaha a ce sun haɗu a wani gu ɗaya inda za a rinka kirkiro abubuwa kamar yanzu akwai abin da ake kira smart manufacturing wato harkar kirkira abu wanda ba sai ka samu manya-manyan injina ba za ka yi amfani da 3d printers ka yi muna son wannan shi ma a ce daga nan zuwa shekara ta 2027 a ce an samu ko guda ɗaya ne a kowane shiya ba jiha ba cikin eh, six geopolitical zones da muke da su so shi innovation hub ne dai muke so a ce kowace jiha an samu a bayanai sun yi nuni da cewa a ma'aikatar nidda an kafa wani sashi na haɓaka tattalin arzikin fasahar zamani don ƙara inganta ayyukan samar da ƙarin kuɗaɗen shiga a bisa kudurin gwamnatin najeriya na ciyar da ƙasar gaba ta kuma yi gogayya da saura ƙasashen da suka ci gaba a fannin tattalin arzikin fasahar zamani masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan za mu kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci idan allah ya kai mu mako mai zuwa za mu kawo muku ci gaban bayani akan ababen da za su taimaka wa najeriya wajen cimma sabbin tsare-tsaren da ma'aikatar sadarwa kere-kere da tattalin arzikin fasahar zamani da fitar a baya-bayan nan yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan muryar amurka ni halima Abdullahi mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya bi salam nan ba ta sake ba me yasa alƙur'ani ba ta rike ba